Yayin da ake ci gaba da zaman gida a faɗin duniya a sanadiyar coronavirus, wasu Kiristoci da ba sa samun damar zuwa ibada coci a ranakun Lahadi da sauran ranaku kamar yadda suka saba a baya, sun koma amfani da hanyoyin intanet kamar sauran harkoki. Grace Oyenubi da Grace Alheri Abdu sun haɗa mana wannan rahoto kan yadda wasu majami'u a nan Amurka ke ƙoƙarin cike biyan bukatun al'ummominsu. Masu bi da iyalansa a duk faɗin Amurka sun taru a gida domin gudanar da ayyukan ibada da kuma zumunci tare. Majami'u suna amfani da hanyoyin sadarwa na zamani a lokutan ibada. Pastor John Cullen na majami'ar a Church on the Corner, Albany, California, ya ce doka hana zirga-zirgar ta sa sun yi waɗansu dabaru. Ya bayyana yadda majami'ar ke zumunci da mabiya ta hanyar sadarwar. Kamar kana zaune ne a cikin ɗakinka, kuna hira kowa yana ba da labari. Pastor Colin ya ce Ecclesia tana gudanar da dukkan ayyukanta na ibada kamar nazarin littafi mai tsarki da tarukan kungiyoyin ƙananan yara da na matasa ta hanyar sadarwar intanet. Mun kuma gabatar da wasu hanyoyi da mutane za su iya yin zumunci da juna. muna kuma yin zumunci da juna ta hanyar sadarwar intanet inda ake shan kofi ana kuma hira a kowace ranar juma'a da rana inda mutane za su shigo dandalin sadarwa su yi hira da juna da nufin kawar da kewa na hakikanta cewa allah yana koya wa ɗaiɗaikun jama'a da kuma ikkilisiya wani darasi yana koya mana yadda ikkilisiya za ta iya ci gaba da gudanar da ayyukanta nan gaba a irin wannan yanayi babu shakka wannan wani darasi ne mai kyau ya sa mun tashi tsaye mun farga da yadda za mu iya ci gaba da gudanar da ayyukan ibada ba tare da shiga cikin coci ba ya sa mun kafa sababbin kungiyoyi da ba mu taba yi ba a lokutan baya wata 'yar ikkilisiya laura dirtiyo ta ce babban abin da take jin daɗi da shi na zuwa majami'a shine zumunci da kuma ganin juna sai dai ta ce wannan damar tana da muhimmanci da kuma amfani seeing each other's faces um, is a huge wonderful ganin fuskokin juna wani babban abu ne abu ne mai daɗi kamar ganin kowa ne a dakali da kuma rungumar juna da safe wannan kuma babbar albarka ce yana da amfani da kuma muhimmanci a rayuwarmu to our lives Fasta ya ce irin wannan yanayin ba wani sabon abu ba ne Idan ka duba littafi mai tsarki, akwai lokuta da mutane suka killace kansu suna zama ƙarƙashin inuwar Allah. A kowane lokaci Allah yana yin wani abu mai girma bayan killacewa. Ikilisiya ta kuma zama jigo wajen taimakawa al'umma. mu hakikanta cewa akwai mutane da dama da suke cikin mawuyacin hali fiye da yadda muke zato. Mu zama ikilisiya ba a cikin gini kaɗai ba, amma har a waje. abinda kuma muke so mu zama shine madogara a lokacin annoba saboda haka makonni biyu da suka shige muka raba abinci ga iyalai dubu ɗaya ɗari ɗaya kafin nan mun raba wa iyalai ɗari bakwai abinci gashi yau ma muna yi kina gani a bayana mutane da suke raba abinci suna yi cikin farin ciki domin suna kaunar al'ummar suna kuma so su kula da su karamci ne yi wa mutane hidima musamman mutane da suke da bukatu da suka zo suna busa kararrawar motocinsu suna nuna farin cikinsu domin sun samu biyan bukata